وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب kuma muka ƙarfafi mulkinsa da abubuwan da muka bashi na kwarjini da ƙarfi da samun nasara akan abokan gabarsa kuma muka bashi annabta da dacewa a cikin al'amuransa muka bashi iya bayani mai gamsarwa da rarrabewa a cikin magana da hukunci